amma aka yi da komi za ku iya samu da wannan karatun za ka iya sami shi ko ba ta nan za a iya samu shi sannan ya kamata wannan paper da malam ya gabatar mana babu lokaci ne ɗan lokacin ya yi karamci babu lokacin da malam zai tsaya ya bi paper tiriyan tiriyan amma dai kowa ya yi kokari ya samu wannan paper da akalla mutane ne da suka zo da garuruwa daban-daban da kowane gari a ce akalla sun samu wannan fefa sannan in an koma gari a dinga biyar wannan fefa ana karantawa Allah ya taka wa malam da alkhairi kuma Allah ya kara musu jagora malam mun gode Allah ya taka da alkhairi yanzu nan zan gayyato na ɗaya da cikin manya-manyan malamanmu kuma game da za ku sauran bayanin insha Allah shek muhammad jarna kamba wanda yanzu na shi zai zo yi wani aliki na wannan jefar da an ce a yi a sana maza da dakata sai an gama ta'aliki sannan bayan tsara ta'aliki sai mu tsara a sa mana a ci gaba da sauran jefofi da wani su gaba. Shek Muhammad Jarna Kamba da farko da ya yi karatunsa a haya musulun da ke da ranar goma bayan malam ya kammala wannan karatun duk da haka sai ji bai kusi da wannan karatun kun sa a wancan lokacin idan mutum aka ce ya yi haya musulun ya yi karatu kamar karatu mu ne na yanzu a ce mutum ya yi digiri tsakani da Allah karatun da muke shi yanzu ba irin na ba wancan lokacin gwamnati da aka ce mutum ya kama haya musulun babban karatu ne ba malam a wannan lokaci ko sai kuma da yawa sai a ba shi alƙali malam yayi karatu da aya mun da shi da harkun bayan ya kammala wannan karatu kuma sai ya muta zuwa ga karatu na kyau inda ya je garin zaria ya yi karatu a wurin malaminsa malam muhammad sani zaria malam muhammad sani zaria sanan nan mutum ne da duk wanda ya zauna zaria gida ne na ilimin gida ne na fikihun malikiya da sauran wasu fannoni da ake karantarwa ba da ya yi sai ya yi karatu sannan baya haka nan yau da muke magana da ku malaki ne shugaban majalisar malamai ta da jilo sannan malam yana da cikin manyan malamai waɗanda suke gaba da gaba wajen bayar da shawara ga wato sarki shi kan ba kusan yana cikin manyan malaman da duk wani abin da za a yi a wannan lokacin da samu akan nemi shawarwari wani haka malar a takaice shi zai zo wannan kujerar da nake sama su zai dawo nan domin ya yi mana ta'aliki ya kuma zan kuma wannan kujerar da karamaka za ta yi a yi da dawo ka amma a السلام a har yau ni kwarar suke ba ya ce ya ce ya da yake ta wanda karatun da aka yi babu abin da za a yi bayan an riga ya a karanta lafi lafi da ake bi ana karanta ni kuma za a yi amma abin da za a yi sai dai lura wani abu shi usulin dini na gauran shi na magana ne a kan zuciya a shi ne imani zuciya ke ba abin da an mutum ba zuciya ita ce Allah ke magana da ita abin da ta aiki ita ce babu wata gidan riyasa Allah a cikin duniya in ba zuciya ba dan ne ake kuma babu abin da ake in ba zuciya ba idan ka alimar rahama ya faɗa sannan babu abin da ake in ta yi kyawo da kike kyawo in ta lalace shi kuma ya lalace to da kuma zuciya kama gidan riyasa ka kan ubangijin da ya mace ba ba ku ba a san a a za ka gyara Allah da sarki ne za ku iya san Allah da ababe za ka yi wa da za ka iya Allah ya fara wa da za ka iya da duk da cewa abin ba kake jere ba amma akwai kuma da ke da cewa akwai kuma Allah kira ka dan aiwa ya koyar da zuciyarka tabbatar da mahaifinka hada da tambayoyi ko da muke da mutane Allah ya da rahama sallallahu alaihi wa sallam da da Qur'ani da tambayar su dan mi a samu cikakke da su da wani ya ci amma ya kuma ne ya ce abu da tsari Allah ya tambaye su dan ana son zuciya ta gyara su ta da wannan shin an halicce su babu wani abu da ya halicce su haka ne suka yi kansu ba za ya samar da abu zai yi zai yi wa dole ku tabbatar da abu da maliki to maliki ke da ko ba ta ko ko da ne an nuna haliku ko ko su ne suka da su da kansu in kun ce shi ta ne ya ta tabbata yaya babu tabbatar da aƙida kaga kaga ko zai yi ba al'ada a tambaya ne dole duk kafiran da aka dole sai suka yi shiru suka tabbatar iya shi akwai ruwan tun da ya tabbata da akwai ruwan da kiku ya kamata ka san shi ka gyara al'adar sai ita ko samun yin za ka san shi ka gyara al'adar sai ka rubuta ilimin shari'a wanda ta samu da ruwan Allah sallallahu alaihi daga ciki akwai inda Allah ko ya kira mutane da wani abu ya bauta dan aiwatar da wuce abdullahi kuma da zuwa ga karatu eh, da ko kan wa mutu ba da mutu zuwa ga karatu yadda a ko taba yin kyauta da yaro akwai wani wanda ya ke shi ke ko kun taba yin wata wani kawai da ya ke su da yaro ba ba za su ba su ne a yau ya san biyu kawai kaga saboda ku ga tabbas ne in ka san da akwai mai ana son ki kaza da akwai Ba babu wata wani ba a tambayar mutane su ai ga sama da kula da yau ita da wuri saba ina ya gane Allah da wala yi ta kun taɓa da wanda yake ku dubi da kai faru ke ajiyar da aka yi zuwa sama zuciya ta ke rufe da akwai wanda ya saba cikin nan Kamar da ya kuma a gaskiya a cikin samun cikin ciki amma kuma ba ya bada haka ne abuwa da wata ake ake da haka ne ko ta ga ana son zuciyarka duk abin da ake cikin sa na son a taru ta kullu da ubangiji tabbatar da akwai wani cikin sa'an da ka tabbatar da iyawarka wanda ya yi ra'ayi duk farka ya yi daban da kowace dafa da ƙarfi aka hore shi gare ta da iya duk da ta duk da kuma tsara kayan ya yi hakuri kishirwa ta ɓannin da wani iko da ta iko wanda ya gwada wata ce an za a kan kun da ina wani to ka ga wanda ilimin duk ka ne shi sanar da sani a wata karo kayan sai an zo su ko wa yaro ka samu ilimi daga ubangiji da yake haka ne ko sa'annan annabawa da Allah ya kula da su sa'annan kawa dan babu babu za ku manta da ba ta yawa da sai da yake zai da karshe da shi ko da shi ko babu wanda kamar Allah da haka ba ku wata ne da da fiye garo ko ko da ne da wani abu dan kabar ta mai daraja da kai kai ta ta ba da wani ko ta cewa jiwa ta ta jiwa a haka هنا يوم تقول أين الراحة تتكلم بشيء راحة قوة الأرضية فتكتسيني أنا بك الأخوة فإنه في مرعي da aka ba ta wata sai ka samu ilimi da Allah wanda ba ba da Allah ba wata sa'adar ka dawo ga tashi inda ake sauran buɗe da mutane ba wa akida ina ne wurin abin da ke ta kawo ba burin rubiya da ake samar da aka samu mutane rubiya da ake samar da ka tabbata Allah shi shi ne ya samar da kuma samar da gobe shi ne a samar da shi a sa da girma a bai karamin shi ne akwai ne bai shi ne akwai ne shi ne a sa wani mai daraja a sa wani tsarkake shi ne da tabbatar da haka a sa wani ya tsarki a sa wani ya tsarki shi ne a sa wani ya tsarki babu wani bawa wanda ke hana yin bashi mai mutum ba da dauka ya da ala ya tsarki ala ta bautar wani a cikin aƙidarsa ban ce ya san Allah shi ke da iko a sai tsarki ala shi ne an zara wa aƙidarsa haka ya tsoro an dawo Allah wata tsawon haka ne wani ya wani da rukuwa da bakai suna rukuwa da alhali dukkan wanda a bayan kasar da تعتبر أكيد تعتبر الله وحده تبارك تكون لا هلك أقول لكم أفا تبع أمش بقول لك دك مجاني تكتب أمش كون أتبدأ تبين أن لا kuma iko ne wanda ke da kucin haka da mala'iku da wani yake karatu da wani yake rubuta da kantuka Allah magana ya yi fa kudda ce haka ya alhu ma su samawa to al-ardi wa kullu yawmin huwa fi sha'ani Allah ya yana wa bayi da bayi fa kudde ki ke shi ya kallu man tu samawati wanda ke cikin sama Allah ya wa cikin da ba wani kuma ba kuma da bai ni ke dubu da bai ko ne da Allah ya Allah ya kawo Allah ya kawo mu bukata shi wani sai kawo sai ko kare da wanda ake ba ko a cikin ba ba duk wanda aka ce ƙasa mai babbar riga da mai ƙarfar riga da mai tafiya da mai cikin tudu da tafiya da mai yarki za'ifa auratiya dan biyu a kai ko kai da kai ko da ciki ta kai babu wani kai bukata ya an rubu Allah da su kawo ni Allah ya gwaji gana wa kai dan haka zuwa lafiya mutum babu guda bai kai shani ba kai da kawarin sai Allah ya shani ka kudurta da zuciya ta haka to in ta san haka ana kai da tsohon a ce kai kai kai gumba sai bawa ya tabbatar da ubangiji shi ne ubangiji shi ya saba da shi bayan ba ka tabbatar can ne a kai wurin kai ƙorafin can ne a wurin neman kariyar ka in ka tsora sai an samu haka to ba ka da aƙida shehu a nan da shi ai karatu an da an karatu irin karatu ban tsawa mutu ne Allah ya saka da abin da ake so ya hau da haka wanda ilimi a yi kokari a kokar da nema ya wata karawa da ya ga ya wata a na a shi da tsoron ka dariya gane ko kulle ko wata da ake kulle mu ko ne yake duniya aini ne a wurin Allah lahira ma aini ne ko ko wanda na duniya gaba in dai Allah ya sa ake yi babu da aiki shi ke ta wata wani yarwa Allah ya turo wani a duniya an tura mutum cikin kabari wani ya yi kuka wani ya yi dariya wani ya farka bai da lafiya wani ya biyo wani ya zo ya zo na samun nisa ya zo awa wani biyu miki ko ba ko kirtawa ko ko kirtawa shi ne ka kudurci wannan zuciyarka mutum ba a samu haka sai a dinga yawon ana kira aljannu bautar da Allah ya hada wa kuma a saka bautar Allah sai a saka a saka bautar wani Allah ba na ko da wanda aka ba mu biya da biyu ne wanda take gurin ina aljanu aka wa su da su aljanu ba ma ne da Allah bai kai da kai da hawa bai sani ba ba shi gurin ki kwana ba bai fada ki da wani in ji kwana ba bai fada ki ko ba ki gurin ki da wani in yi tsari kwana uku da wato wuri da dawo yi kuma a yi wuri in yi tsari na ne kuma ga wani da ana wata wata sai dori ba sai ba sai kuma da Allah ka kyani mana ya ka sa a ƙi da hukun sabu wallahi daga Allah rashin da Allah sabu da Allah a ƙi da hukun sai ku nemi ilimin jara a ƙi da hukun da kun jara shi ke nan alhamdulillah da ina malam ko ina ya yan manoma yan siyasa mu kun kowa ya gyara ki da sa kada ka kuskura siyasar ka a raba ka da Allah kada ka kuskura a cikin kasuwancin ka a raba ka da Allah kada ka kuskura cikin noman ka a raba ka da Allah kowa ya koma ma Allah mu tsara mu koma ga Allah wannan shine daga cikin muhimmancin fara wannan fefa a gyara zuciya in an gyara akida akida ta gyaru alhamdulillah yan uwa wannan shine kashe wannan zamana mu zan sake bai da abun magana da shi mai gabatarwa yi sauran sabbin su ke da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

ba abu ah, ga ɗaya daga cikin malam wanda ke malam kuma a kuku ne da sai a fana dai ai bai bai da yi wa ubangiji godiya da jina

أم لهم آذان بها وإذا كنت مكانكم ثم تريدون على شدوه الأول ذاك كلا شنا بسمع ذكاء كل شيء تقوى يسمعون ko yana da hannun da zai kawo gudunmuwa ko yana da wurin da suka gani ko da da kira to duk wani wanda za ku kira ne a sallallahu alaihi wasallam kuwa Allah ka kura da nan don Allah ka kura da ya ce ka inna waliyar lahu lazi na zarar fita ba wata wallar majibinci al'amari na shi ne Allah wanda saukar da wanga littafi da ke karanta muku to kuma ba ni ɗai ba ni annabi Muhammad sallallahu duk wani mutumin kwarai Allah zai zama ga ishe shi shi yasa wazirin gwani ya ce ina wani banda kai rabbu da ba a da shi ce babu ina wani mai kwabe aibu gare ne zan mace kina faɗa mini wanda kun ka sani da komi za a yi shi sani da an roƙe shi ba shi hani faɗa mini ci ku ban suna ku ce allahu don shi ne wani ne duk ga zanje na abi ne ɗan kaɗan ɗaina ina shi ka da roƙona Bida ga wani ka kai ni da ɗaya duk wanda ya sanni cikin ni'imar ka ya ganni ka ta kula da rinona inda da uhun la ya kuma uhun walau sami'u masarta jago ku wa yawmal qiyamati yakuluna bi shirkikum wa la yunabbi'uka to baki abin da ke kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya